Wasu mutane goma sha takwas da ke neman takarar kujerar gwamna a jihar Plateau a ƙarƙashin jam'iyyar APC sun yi barazanar ficewa daga jam'iyyar da ɗimbin magoya bayansu idan har jam'iyyar bata daƙile take-taken ɗora ɗan takara da basu amince da shi ba. Ƙungiyar gamayyar masu neman shiga takarar kujerar gwamnan jihar ƙarƙashin shugabancin Chief Amos Gizo ya bayyana cewa tun farko sun yanke shawarar goyawa duk wanda su da kansu suka amince ya kasance ɗan takarar gwamna a jami'iyar, amma ba wanda gwamnan jihar ko shugabannin fati za su ɗora shi ba. Mu mun ga tun ba a je ko ina ba, waɗanda ya kamata da su zama su ne za su iya gudanar da tafiya domin jami'a ta sami ƙarfi. sun riga suka ɗauki salon rike wani ɗan takara musamman shi gwamnan state ko da yake bai fita ya gaya ma mutane a bayyane cewa shi ga ɗan takarar shi ba domin ya kira mu 'yan sati uku da suka wuce ya yi mana magana akan cewa ya kamata da mai ta tattaunawa da juna domin mu iya fidda mutum guda. Maganan da shi gwamna Right Honorable samun bakwai Long ya faɗa yana magana da baki biyu ne. Domin yana da dama don ya wanke kansa sai ya gaya ma 'yan uwansa ko matarsa da sauransu za ku shafa mini kashin shanu hmm. amma ya yi shiru bai faɗi komai ba sai muka ga ga lokaci na tafiya in ba mun fita mu gaya wa duniya haka ba muka kawo waɗannan shawarwarin da mun muka kawo wanda muka kira 'yan jaridu muka gaya masu akan cewa mu a bi doka kawai dokan da fati ta sa yadda za a fidda gwani to in kuma sun yi amfani da babbar sandarsu ba su bi doka ba ce mu dukkanmu mun sa hannu muka ce mu za mu fita mu bar jami'a mu bar su su yi jami'a mu ɗauki kuma wata jami'an kanmu ba mu faɗi ga inda za mu ba. Ƙungiyar ta kuma ja kunnen jam'iyyar da kar ta kuskure ta ƙirƙiro wakilai wato delegates ba tare da amincewan 'ya'yan ƙungiyar ba. A gefe guda kuwa shugaban jam'iyyar APC a jihar Plateau Honorable Rufus Bature ya ce za su yi duk mai yiwuwa wajen tabbatar da adalci wa dukkan waɗanda suke neman shiga takara. Yawancin abubuwan da suka fada cikin press conference nasu jita-jita ne. Saboda haka ni na shugaban fati na yi mitin da su so da yawa. Na gaya masu za a ba kowa yancinsa. To ba mu riga mun kai gada ba kuma ana so a haye ruwa. amma suna ganin kaman uh, wato alamu sun nuna cewa uh, shi gwamna yana da ɗan takarar da yake nuna fifiko a kansa. To ni dai gwamna bai gaya man yana da wani ɗan takara ba. To amma kana ganin idan har kila abin da suke zato ya zama gaskiya a ce wayannan manya-manyan 'yan takara sun fice daga jam'iyyar APC. An Allah ba za su fice ba abin da za su yi su yi hakuri sai ba za mu yi wani abu da zai karya doka ba. Wasu daga cikin masu neman shiga takarar gwamnan da suka yi barazanar ficewa daga jam'iyyar sun hada da mataimakin gwamnan jihar Farfesa Soni Tioden, Sanata Hezekiah Dimka, babban lauya Garba Pool da sauransu. Zainab Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.